na san wani ne mahaifinki kuma na san kin fi karfinki wannan aiki we are just advertisers here su yi fa'an kawo muke samu wato na so ki la'akari da wani abu guda ɗaya ne na kasa san wata ne tun lokacin da abin da nake so ya bar ni aisha kina da duk wasu qualities da ya kamata a ce an zauna da ke. to amma wallahi ba na jin san ne a zuciyata a yanzu amma ban sani ba ko nan gaba amma ina so ki sani wallahi I respect you a lot. Allah ya kyauta. Amina. Hello, Umma. Eh, an riga an biya ai. Ah? Sale? Eh. Kin ba ayyuka kin so kina damun boss kin san fa shi zai dora mana aure. Ina ga baka san me kake yi ba. <laughs> yanzu ina so in tambaye ki da in aure ta a matsayin ta na matata da kuma a'a in bar ta a gefe ta zama kamar sarci wani kika ga yafi dacewa to ga wallet ɗinka Umar. dama siyama kake so ka aura cousin ita kake so ka kawo min a matsayin kishiya